Bismillah Rahman Rahim mai sauraro Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarin mabaraciya Firdausu Sani ta wallafa kashi na goma sha ɗaya. Hankalin Hajiya Sauda a tashe ta kira Laura sai dai kusan ita ma hankalin nata ya fi na Sauda tashi don kuwa ta tabbatar matukar rufai da ta yi aure to ko ta rasa ta kenan don haka ta ce Hajiya Sauda wannan fa ba karamin al'amari ba ne. Shi tun farko muka faɗa miki cewar kin yi sake da har kika bari namiji yake juya ki menene a wajensa wanda baki samun abin da ya fi shi idan ma kuɗi ne na tabbatar da yanzu ko da baki fi shi kuɗi ba to za ku yi daidai saboda haka tun wuri ki nuna masa cewar. kamar ke ma kina da karfin iko ko da hakan zai zamo sanadin rabuwar ku ne dakata Laura ba na kira ki saboda matsalar da ke tsakanina da mijina bane kawai mafitar fasa auren nan nake nema babu ruwan ki da rayuwar aure na idan ba ki da abin faɗa sai na kira wata ko zan samu mafita ganin kamar ta ɗauki zafi sai Hajiya Laura ta ce to shikenan yanzu dai Hajiya zama bai kama mu ba gaskiya dole zan shigo Kaduna saboda wannan maganar ba na waya bane ina so ki saki ranki kar ki sake nuna cewar baki son wannan auren idan nazo ni kuma na yi alƙawarin rushe kike maganar auren nan Alhaji da kansa zai ce ya janye daga gaske kike yi Laura haba kina mamaki ne kin san dai bana faɗan abin da ba zan aikata ba ko Don haka ki zuba idanu kawai ki jira zuwa na to shikenan dan Allah hajiya kar ki bata lokaci ki zo kamar yadda kika ce din dan wallahi ni kadai na san me nake ji kamar zuciyata za ta fashe to ki kwantar da hankalinki ni ma dan akwai abin da nake yi ne yanzu kin san akwai wasu yara da nace miki za a kawo to sun iso ina jiran sanato abba ya zo ya fara zaben wacce yake so kafin na tallata sauran to shi kuma baya nan amma an ce zai dawo jibi to yana dawowa zaki ganni insha Allah yawwa to nagode sosai Hajiya Laura sai kin zo din ina zuba idanu Musin bai sake zuwa gidan sumira ba bai kuma kira ta ba sai bayan kwanaki biyu wannan karan tare da karamar yarsa ya zo wacce za ta kai shekaru hudu yarinyar kuwa an yi mata gayu ta yi kyau sosai cikin riga da wando zuwan yamma yayi dan don haka ya samu unguwar dan mutane babu laifi sai da yi fakin tukunna ya kira wayarta tana ɗagawa ta gaishe shi Yace, gani a ƙofar gidan gidanmu kuma manaja bai bata amsa ba kawai ya kashe wayar dan ya san halinta da musun tsiya ya rade a wurin zaune yana jiran fitowar ta amma shiru ita kam Amira lokacin da ya kira ta dama tana gyaran gida ne don haka yana kashewa ta ci gaba da ta san mata manta da zuwan sa Antar ta fito ne za ta shiga duba mara lafiya a nan makota ta ga motarsa komawa ta yi cikin gidan ta ce Amira na ga wata mota a bakin gidan nan anya ko dai manaja ne ya zo hala bai samu wanda zai kira masa ke ba turo baki ta ce an ti share shi idan ya gaji da zaman sai sai ya koma inda ya fito ni san na son takura wallahi ina zaman na, zai zo ya dame ni au kin ma san da zuwansa kenan shiru ta yi bata ce komai ba amira ki daina abin da kike yi hakan san babu kyau wulakanci ne baki san waye mutum ba baki san darajar da Allah ya yi masa ba dan haka maza ki dauko mayafinki ki tafi barani na bar fitar tawa zuwa dare tana kunkuni ta shiga daki ta dauki hijabin ta ta zo ta tafi haba amira yan saboda Allah sai ki je masa a haka ko dan powder ba za ki shafa ba kuma dai ki saka hijabi dan wannan yayi tsufa da yawa kamar za ta yi kuka haka ta shiga ɗaki ta canja hijab sai dai fauda ɗin ne kawai bata shafa ba tare ta ɗan fesa kaɗan kafin ta fito kalanta anti ta yi tana girgiza kai Allah dai ya kyauta miki Amira ke sama idan baki niyyar abu ba to babu wanda isa ya sa kiki nare nare ta yi da idanu kamar za ta yi kuka ta ce ke kin gaje ki ni karki yi min kuka bawan Allah na can kin shanya shi dan dai kawai so ne amma ta yaya mutum zai jure duk irin wannan wulakancin naki Mira tana fitowa ta ga motarsa don haka ta dawo daga cikin zauren gidan ta tura masa sako cewar ya shigo daga ciki. Komawa ta yi gida ta ɗauko tabarma ta zo ta shimfiɗa masa. Ita ma sai ta zauna daga ƙarshen shimfiɗar. ta babu wuya sai gashi ya shigo hannunsa riƙe da yarinya. Zauna waye yana faɗin anya jan ajin nan bai yi min yawa ba kuwa hajiya. Kin san tsawon lokacin da kika bar ni a zaune ina jiran ki. Ni har na yi tunanin ma ba za ki fito ba. Da sai dai ki ganna a cikin gidanmu. Kawar da zancen ta da faɗin ina wuni. Lafiya lau ya kike. Na ce dai bar na zo tunda na fahimci ko shekara zan yi ban kira ki ba. To ke ba ba za ki taɓa nema na ba. Murmushi kawai ta yi tana janyo yarinyar zuwa jikinta kusan dai yadda Mira take da son yara. To hakan ce ma ta faru tsakaninta da wannan. Ya sunanki? Kallon mu Hussein yarinyar ta yi ya gyaɗa mata kai. Ki faɗa mata mana ita ce fa antin naki. Yana ke ce kika ce za ki zo ki gaishe ta. Gaishe da Mira ta yi ta amsa tare da tambayar ina yayyanta. Anti dadin mu ne ya ce ba zai zo da su wurin ki ba ba sa jin magana. Ayya dadin ku bai kyauta ba gaskiya. Idan kika koma ki ce na ce su yi kuka har sai ya kawo su na gan su kin ji. Dari! Dariya kawai Hanifa ta yi, haka ta yi ta yi wa Mira surutu, ita kuma tana biye mata. Ganin haka Musin ya ce, yau na zama ɗan rakiya kenan. Na ga an manta da nema a wurin sai biye wa Hanifa ake yi. Dariya Mira ta ce, Allah kamar ka bar min ita, muminta za ta bani? Ta bai baki yayi ya ce, ban sani ba sai dai ko idan zaki tambaye ta, bara na kira miki ita sai ki ji daga bakinta. Da sauri ta dakatar da shi, a abban Hanifa, to idan ta tambaya wace ce me zan faɗa mata? Au, har an canja min suna kenan? Ai kam da na ji daɗin wannan. Karki damu damu ai ta san komai a kanki dan babu boye-boye a tsakaninmu. Tiranin da na fara zuwa wurin ki sai na sanar mata kuma fatan alkhairi kawai ta yi mana. Kin ga yau ma cewa na yi ta shirya Hanifa zan zo da ita wurin ki kuma ta shirya ta din. Na faɗa miki matata ba ta da matsalar komai za ki ji daɗin zama da ita. Ta bai baki Amira ta ta ce ni kam ai ban da damuwa da hakan yaushe za ka kawo sauran yaran su ma na gan su. Eh to sai dai wani lokacin za su zo su wunan miki ma ai kuwa da na ji daɗi wallahi. Wai haka kike da son yara? Kin ga kawai ki amince mu yi auren mu da wuri kin ga next year iwar haka sai ki samu naki yaran maybe ma yan biyu rufe idanu ta yi tana dariya shi ma dariyar yayi dan zai iya cewa yau ne rana ta farko da yake ganin dariyar ta irin haka har take bayyana hakoranta sai dai ko da yaushe ta yi masa murmushi duk wani tunani da ya kamata Hajiya saura ta yi taye na neman hanyar rusa aran amma ta kasa samun mafita shi yasa damuwa ta yi mata yawa tunda ta san tunda Hajiya Lare ta ce za ta yi wani abu to za ta yin sai dai tunaninta me Hajiya Lare za ta yi wanda zai sa Alhaji ya janye ma maganar auren kamar yadda ta faɗa tunda wannan abin ya faru ta ƙauracewa Alhaji san ba ta bari ma su haɗu gefe ɗaya kuma ga tunan da take akan Mira ita da ta zo Kaduna don ta kwana biyu kafin ta koma sai ga wannan matsalar ta taso mata ya zama dole ta yi ta bar garin nan ko dan saboda Amira man take wani tunani a kanta tana cikin wannan tunanin ne sai ga binta ta kira wayarta dagawa ta yi jin yanayin muryar binta ne ya saka ta faɗin lafiya hajiya wallahi Alhaji Tanko dai ya zo jiya bai same ki ba rabon ayi sai na tura ɗaya daga cikin yaran nan ta kai masa ruwa shikenan fa kamar wani tsohon maye ya haike wa yarinyar mutane kuma na faɗa masa cewar kar ya taɓa ta amma baki ga illar da ya yi mata ba har sai da ya ga ta daina motsi da kyar Dr. Ali ya ceto rayuwarta amma shi kansa sai da ya yi faɗa dogon numfashi Hajiya da ta sauke ta ce wace daga cikin yarinyar farar ko bakar eh Hajiya bakar to yanzu dai ta farfaɗo ko eh har ma na samu ta sha ti yar uwarta sai kuka take yi kar ki damu binta zan kira shi mu magana ya san dole zai biya dukkan abin da nace ya biya hajiya tunda bai nemi izini na ba ina fatan an yi rikodin komai eh komai yana nan hajiya to kar ki damu ni ma nan dan akwai yarinyar da nake harar mana duk da na san ba zan sha wahala ba dan na fahimci tana son kuɗi ki kula da komai binta kuma ki tabbatar tana shan magani yadda ya kamata a bata kulawa ta musamman dan na san ta ji jiki to ya gidan komai dai yana tafiya lafiya ko eh hajiya yawwa to ki kula sosai zan sake kiran ki kin ji tana kashe wayar ta sake marmashi tana irin kuɗin da za ta samu a hannun Alhaji Tanko shigowar rufai da ne ya saka ta haɗe fuska tun kafin ta yi magana ta ce menene amma ma dama na zo ne in faɗa miki ina so zan fita akwai gidan ƙawata da zan tafi to rufai da kina jin magana ne da zaki zo tambaya ta ina ce ko cewa na yi ba zaki je ba zaki je ɗin ne tun da yanzu san ban da wani girma a idanunki kankanuwa da ke wai har kin san ki zaɓi namiji akan uwarki ko haba mama ki daina faɗin hakan ni fa ba wai na zaɓe shi akan ki bane mama ina so ki fahimci wani abu ke da ammi matsayi ɗaya kuke da shi a wurin mu aisam amma saboda kin bibi irin nata ta kanka ne komai nasa sai ka ce ita ce uwarsa na ce ina son sa ne saboda tarwatsa tsaborinta, dan na san ba ta da wani buri da ya wuce ganin mu Aisam ya aure rawaisa, shi yasa nake so mu yi amfani da damar kin ga yanzu idan na aure shi dole zan raba shi da ita kuma na san za ki farin ciki da hakan kin san mama ina kishin duk wanda bai kaunar ki ya kike tunanin wai saboda ra'ayin kaina zan aure shi duk wannan saboda ke ne fa gani irin kallon da Hajiya Sauda ke mata ne yasa ta yin shiru ai ban taba sanin ke sakarya bace ce sai yau an faɗa miki ta wannan hanyar zan gurgurta ammi to dalilin da yasa ba zan bari ki auri ma'aisan ba ni na barwa na sani kuma kar ki yi tunanin mallakarsa dan wallahi ba zan bari hakan ya faru ba baki san wane ne shi ba baki kuma san abin da ke tsakanina da shi ba ba auren da zaki yi masa bane zai illata rayuwata ba zai yiwu na zauna da shi a matsayin sarki ba dan Allah ki rarrashi zuciyarki rufaida ga yaron hajjiya sa'a wallahi ya yafi ma'aisam komai idan ba kya son shi to ki fitar da wanda kike so amma ban da ma'aisam da kyau rufaida take kallanta don son yi wa kalamanta fashin baki shin menene to tsakaninta da mu'aisam din bayan rashin son sa da ta san ba ta yi shikenan mama ni zan tafi sai na dawo ganin kamar rufaida ta fara karyowa ne sai hajiya sauda ta yi murmushin yaƙe ta ce ki dawo lafiya me za a dafa miki kafin ki dawo ko jiyawa ba ta yi ba ta ce komai ma bayan kwanaki biyu mu'aisam yana zaune a falo yana kallon labarai sai ga rufaida ta shigo cikin takunta irin na 'yan mata masu ji da kansu banda tashin kamshi babu abin da jikinta ke yi kujerar da ke kallon tasa ta zauna cikin muryar ta mai haɗe da yanga ta ce barka da hutawa yaya ta gefen idanu ya kalle ta kafin ya amsa da yawwa duk da yanayin kwalliyar ta ya burge shi musamman kamshin jikinta wanda tunda ta shigo falon ya sauya shi mutum ne da yake son mace mai kwalliya da kamshi kuma duk rufaida ta haɗa su sai dai baya jin zai iya son ta ko nan saboda uwarta ganin shirin yayi yawa sai ta ce am yaya dama cewa nayi ko zaka kai ni shopping idan baka komai me ya samu motar ki da ba za ki fita ke kadai ba ya tambaye ta yana tsare ta da ido haba yaya haya yanzu dan ina da mota shine ba za ka kai ni ba na ga gidan nan duk wanda zai fita kai ne kake kai shi sai ni ce ba za ka kai ni ba wai yaye me nayi maka ne kake min haka na gani da su sa duka ɗaya ne ko ma na ce na fi su tunda ni yanzu akwai maganar aure tsakanin mu me ya rage nan da wata biyu ne fa kawai shi kenan cike da kosawa da maganar ta yace waɗanda kike ganin ina fita da su ba su da mota ne ke kuma yar gata ce ina ce a yaran gidan nan ke kaɗai ce kike da mota kuma ki daina tunanin wai zaki fosa gare ni dukkanin ku kanne ne ba babu wani abu bayan wannan suna cikin maganar ne rumaisa ta shigo da alama dawar ta kenan daga makaranta ganin su zaune a falon sai bata yi kokarin zama ba tana gaishe da yamu aisam ta yi gaba abinta sai ta shiga ɗakin ne ta tana da tambayar take so ta yi wa rufi saboda haka ta fito suna nan zaune kamar yadda ta bar su sai dai wannan karin ma'aisam yana cewa rufi ta jira idan an yi sallar la'asar sai ya kai ta murmushin samun nasara ta yi har za ta yi magana sai kuma ta yi shiru ganin rumaisa ta nufo kusa da ita ta je ta zauna ta ce ni kam sister rufi Na manta kwana biyu na daina ganin Amira a gidan nan. Allah dai ya sa lafiya ko? Ya mutsa fuska ta ta ce waye kuma haka wata yarinya da take miki aiki mana kamar dai bata da fara aiki a gidan nan ba. Ai tana da kirki wallahi. Ni ma ban kula da rashin ganin ta ba sai jiya ne na ga auta tana ta kumburi da na tambaye ta menene sai ta ce wai ta je fat din mama neman antinta amma ba ta ganta ba. Ta yau da safa ma ta shiga wai ba ta ganta ba. Kin san auta ta ta makale wa antin Mira. Hade fuskar rufai da ta yi ta ja dogon tsaki dukkaninsu kallon ta suka suka yi dan ban san dalilin tsakin ba Gani irin kallon da ma'aisam ke yi mata ne ya saka ta wayance da faɗin ke dai rumaisa akwai ki da shirme duk akan mabaraciya kike wannan surutun ina zan san inda take watakila ko sun gama magana da mama ne dan kamar naji ta ce wai da ita za ta koma tunda kin ga zamana take yi kuma yanzu aure zan yi so babu kowa a gidan don haka za ta tafi da ita ni fa ban ma yarda da yarinyar ba da sauri ma'aisam ya kalle ta har ya manta ma da ba da shi suke maganar ba sai samun kansa yi da tambayar me yasa mama za ta tafi da ita ta ina ga kawai ku sallame ta dan ba ma lallai bane iyayenta su amince a bar garin nan da ita to kai yaye me naka ka san dai talakawa wannan yanda suke bare ma so da suke neman kai da ita suna ganin kuɗi da gudu za su amince ni ba ma zan so hakan ta faru ba ka san fa duk yaran da mama take ɗauka tana saka su a makaranta ne cikin lokaci zaka ga sun waye ni kuma ba zan so hakan ya faru akan wannan ba maisan bai ce komai ba ya ci gaba da kallon sa. saboda zuciyarsa ta tafi dogon nazari na dalilin da zai sa mira ta bar garin nan Cike da mamakin Rumaisa ta ce, aikam dai Amira tana da kirki sosai. Sisrufi, ban sani ba ko dai ke ce baki fahimci hakan ba. Ni damuwa ta ma, kar a ce ko ba ta da lafiya ne. Gashi ban tambaye ta gidansu ba, bare na je na duba ta. Dan ko Ammi ta damu da rashin zuwan nata. Allah wadaran naka ya lalace. Ki ce ku ne kuke sakar mata fuska, shi sa har take tunanin kawo min raini. Yanzu idan ba neman suna ba, me zai kai ki gurin su? Ko da na san ma ba samun ta za ku yi ba, dan na fi tunanin a bakin hanya take kwana ita da iyayenta. So So kar ki damu kanki, je ki shirya yanzu idan na dawo daga sallah za mu fita da Rufaida sai mu tafi dukkanin ku har da auta. Ba tare da dukkaninsu sun san me yake nufi da hakan ba, suka amsa da to. Duk da kasan zuciyar Rufaida ba haka ta so ba, ta so ne su fita su kadai saboda su fara samun kusanci da juna. Akwai kuma magana take so su yi, wanda ta san muddin suka fita da waɗannan jarababbin to ba sakewa za ta yi ba. Ba ta so ta koma sashen su don kar mama ta gane cewar fita za su yi da ma'aisab. Don haka ta yi zamanta a nan, ban ɗakin da ke cikin falon falon Rumaisa ta shiga ta ɗauro alwala. Ko da ta fito ta kalli Rufi da take canja channel ta ce, "Sis Rufi, ko za ki yi alwala ne akwai ruwa a cikin banɗaki." Ba ta ta kalli Rumaisa da ke maganar ba ta ce, "I'm off salad." Ta bai bakin Rumaisa ta yi tana shigewa bedroom ɗinta. Cikin doguwar riga ta shirya ta yi kyau sosai. fitowar ta ya saka Rufi kallonta. ta ce da ita komai ba, ita ma Rumaisan ta yi mata magana ba. Ta shiga ɗakin Ammi lokacin ta same ta tana sallah. Saboda haka kai tsaye kan gadonta ta nufa don tashin Nawara take bacci. ga bayanta ta fara yi kasancewar ba ta da nauyin bacci sai gashi ta bude ido tana ganin Rumaisa ta fara narke fuska kamar za ta yi kuka ta ce yaya bacci bai ishe ni ba Ok, bara mu tafi mu barki dama yaya ne yace da tashe ki za mu fita shopping ai tana jin zancen yawo sai ta tashi da sauri tana faɗin to mu tafi hararar ta Rumaisa ta ce kin yi sallah ne da zaki ce mu tafi kuma kin san ba zaki bi mu a haka ba ko Nawara ta yi magana ba ta shiga ban daki da sauri ta yau alwala ta fito fici fici ta yi sallar saboda ba ta son su tafi barta ko ta gama Rumaisa ta fito mata da kayan da za ta saka don haka ta sanya mata. Suka tsaya jiran Ammi ta gama addu'a su yi mata sallama. Bayan ta idar, Rumaisa ta faɗa mata za su fita. A dawo lafiya ta yi musu cikin wasa ta ce, "Wato kun faki idan mimi da Noren shine za ku tafi ko?" ai ko idan ya dawo gidan nan ya samu kun fita da auta, kun san za a yi daga da shi. Ammi, kar ki damu, zan siyo masa ice cream ko yaya. Ta kalli Rumaisa ta yi mata dariya sannan suka fice. Fitowar su yayi daidai da fitowar mu Aisam daga cikin ɗaki, da alama yar dawa daga masallaci. ce don kuwa har ya sauya kayan jikinsa ya yi kyau sosai wanda har rufi ta kasa ɓoyewa sai ta yi magana gaskiya ya yi kayi kyau sosai ko har ka fara hasken amarci ne har ya fuska ya yi bai ce komai ba ita kuma rumaisa sai ta ce yaya ka yi murmushi mana Allah baka ga ba kamar za ka je wurin ka. anya ko dai ko dai ko dai kana nufin zance za mu raka ka murmushin gefen baki ya sakar mata tare da faɗin wallahi za a fasa fitar nan Na ga kuna neman maida ni wani abokin wasan rufaida da takaicin maganar rumaisa ya cika ta sai ta tsaki ta ce wa wahalar tambaya na me kike yi bayan kin san da ni zai fita fahimtar inda zancen ta ya dosa sai Rumaisa ta ce haba ke kam ai uwar gida ce ke sis kika sani ko har ya fara kyarkyarar amarya watakila ko biyu za a kai masa kin san masu iya magana sun ce mai mata ɗaya abokin goro Yaya na zai fita daga cikin su cikin tsawa Rufaya ta ce aniyar ki ta bi ki Rumaisa sai dai idan ke ce kike son sa wannan za mu iya zaman kishi da ke amma babu wata mace da ta isa ya sota hassada ne da bakin ciki ko da yake na rade da gane cewar ke ma son sa kike yi rike bakin rumaisa ta tace ikon Allah kin taba ganin yaya ya auri kanwarsa ko kin manta alaka ta da shi ne ni ina masa kallon dan uwan da aure ya haramta a tsakanin mu ne da a ce ina son sa kamar yadda kika faɗa ke ma kin san da ba za ki same shi ba rufi za ta yi magana ta tare numfashinta da faɗin ki ajiye kalaman ki zuwa gaba watakila zai miki amfani a lokacin da kika gane cewar akwai wacce yake so ba ke ba da sauri ta wuce ta bar rufi na sababi ko da suka iso motar har ya gyara fakin da ta buɗe gaban idan mota za ta shiga sai ta ga Nawara zaune cikin haɗe fuska ta ce ke fito ki koma baya. Dago kai mu Aisam ya kalle ta sai dai bai ce komai ba har ta fita ta shiga baya ita kuma ta zauna a gaban. Tana shiga ya tayar da motar suka fita. Babban shopping mall ya kai su ya ce kowa ya zaba abin da yake so. So sai suka zaɓi manyan turare irin designers ɗin nan masu matuƙar tsada. Daga nan suka tafi gefen kayan tennis masu kyau auta ta zaɓa. Daga nan ne suka tafi gefen chocolate wannan kam rufi da Nawara ne kawai suka ɗiba don ita Rumaisa ba ta shan kaya. kayan zaki. ATM ya bada kuɗi a cire. Har an yi dabitin sai na ware ta hango wani babban ball a cikin net ɗinsa wanda ake hurawa. Da sauri ta je ta ɗauko ta ce yaya mu siya wa Noren wannan. Kai kawai ya ɗaga mata ya sake bada ATM ɗin suka cire kuɗin suka tafi. Har za su fita daga wurin idansa ya hango masa ɓangaren da ake sai da jallabiyoyi. Don haka sai kawai ya ba su kiɗin ya ce su jira shi a mota yana zuwa. Haka ya tafi ya zaɓo jallabiya har kala uku masu shegen kyawu da tsada sannan ya dawo suka bar wurin. Ganin kamar ba hanya hanyar gida ya ɗauka ba ya saka rufe kallonsa ta ce yaya ina kuma za mu je ni fa na gaji gida nake son komawa to koma ajiye ki ne ki shiga na pep dan zan kai su wani wurin ne haba yaya yan saboda Allah kamar ni din nan sai na tsaya a titi neman na pep ke ba mutum bace ko kin fi sauran mutane ne to yaya abin ai a bayyane yake kai ma ka san akwai tazara mai yawa tsakanin talaka da mai kuɗi saboda haka ni gaskiya ba zan shiga na pep ba to ko sai dai ki jira har mu gama abin da muke yi mu koma a mota daidai lungun sumira ya shiga da motar tasa ya ya yi fakin daga nesa kaɗan da gidan don ganin wata mota da ke ajiye kusa da gidan. Wannan karin kam hatta Rumaisa sai ta yi magana don mamakin inda ya kawo su ta ce yaya ina ne kuma nan ɗin wallahi kamar ba a kedi ba. Hararar ta yi ta madubin motar ya ce idan kin fita kya tantance fitowa yayi ya ce dukkanin su su fito babu musu ko suka fito kiran auta yayi yayi mata raɗa a kunne ga mamakin su sai suka ga tana tsalle tana faɗin da gaske yaya kai ya ɗaga mata alamar tabbatarwa tare da yi mata nuni da ƙofar gidan su Mira. Sauraro bari mu dakata a nan sai ka biyo mu a shiri na gaba. Kalmar da so daɗi na furta ra'ayina, nawa na